وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فاتقوا الله واعلموا أن تقواه سبيل الخير والرشاد وخير زاد يوم الميعاد أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومجاهدة النفس وتجديد التوبة لتكون لنا العاقبة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين حديثنا اليوم عن داء خطير وجريمة عظيمة لا تقل عن الظلم ذاته مصيبة من أعظم المصائب جريمة من أخطر الجرائم إنه الوقوف مع الباطل ومناصرة الظالمين وتبرير الفساد والفجور اعلموا إن من أخطر الأمراض التي تصيب المجتمعات في هذا الزمان هو الوقوف مع الباطل ومساندة الظالمين والتخاذل عن نصرة الحق كم من موقف شهدنا فيه خذلانا عظيما وكم من كلمة حق لم تقال في عهد خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل يشكو أن ابن عمرو بن عاص والي مصر آنذاك ضربه ظلما في سباق للخيل وقال له متكبرا أنا ابن الأكرمين فأرسل عمر إلى أمر بن العاص وابنه ولما حضروا أعطى عمر السوط للمظلوم وقال له اضرب اضرب ابن الأكرمين كما ضربك فضربه الرجل أمام الناس ثم قال عمر لعمر بن الأص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا الحق لا يؤرف بالأنفاق ولا بالمناصب والباطل مرفوض ولو صدر من أبناء الولاة أو الوجهاء عمر لم يجامل ولم يسكت ولم يرضى بالذل لقد ابتلينا في زماننا بأناس لا يفرقون بين الحق والباطل ولا ينصرون مظلوما ولا يرضعون ظالما بل ربما ترى أحدهم واقعا في سفك الباطل مؤيدا له ساخرا من الحق وأهلي فساروا أدوات للفساد وألسنة للفتنة وسلاحا يشهر في وجه أهل أهل الصلاح أهل الصلاة قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون آية عظيمة تحض القلوب وتحذر من أخطر منزلك قد يقع فيه الإنسان الميل إلى الظالمين والركون إليهم ولو بالقلب أو بالكلمة أو بالموقف الركون إلى الظالمين لا يعني فقط نصرتهم بالسلاح أو المال بل يشمل السكوت عن ظلمهم وتبرير أفعالهم والرضا بفسادهم كم من ظالم استقوى بصمت الناس وكم من باطل انتصر لأنه وجد من يصفق له أو يبرر له أو يخاف من مواجهته وكم من مظلوم باءت حقوقه لأن الناس خذلوه أو خافوا من قول الحق فلا تكن معينا للظالم بكلمة أو مجاملة ولا تكن ممن يجملون القبيح بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki. Ira da amincin Allah tabbata ga soyayyen halitta, annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa da halayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin ba. ‘yan uwana a cikin addini mu ji tsoron ubangiji maɗaukacin sarki mu sani jin tsoronsa shine kaɗai hanya alkhairi da tsira kuma shine fiyayyen guziri da mafi alkhairin guziri zuwa ranar tashin alkiyama da haka ina yi wa kaina nasiha da kuma gare ku mu ji tsoron ubangiji maɗaukacin sarki mu dage ni jayayya da zukatanmu mu tabbatar da tuba domin mu samu makoma wadda take mai kyau shi yasa Allah ya ce wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku ji tsoron Allah ku san lalle Allah yana tare da masu jin tsoronsa ba wanda ake jin tsoro sai ubangiji madaukakin sarki kuma sa shi kadai ne mafita maganan mu ko huduman mu ta yau za mu magana ne akan wata cuta mai haɗari da wata babbar jarima wanda wannan jarimar ita kanta za ka iya kiranta zalunci kuma yana daga cikin mafi manya-manyan musibu kuma jarima ce laifi ne yana daga cikin manya-manyan laifuffuka menene wannan inna hulu ƙufu ma'albaƙi tsayawa tare da maɓarnata tsayawa tare da azzalimai tsayawa da goyon bayan waɗanda suke rusa al'umma da taimakon azzalimai da ƙoƙarin ba ɓarnarsu da cutarsu mafita da kuma taimaka musu wajen su kai yadda za su samu dama su zalunci mutane. Mu yana daga cikin mafi haɗarin cututtuka wadda ta samu wannan al'ummar a wannan lokacin shine tsayawa tare da ɓata, taimakon azzalimai kasala da rishin taimakon gaskiya da yawa muna gani yadda irin waɗannan abubuwa suke afkuwa da kuma da kyar kake ganin kalma ta gaskiya ana faɗarta muna irin wani zama na munafunci kana ganin mutum yana aikata laifi a kasuwarka ne ko a wajen aikinka ko a gidanka wani ma har a cikin gidansa a maƙotansa amma ba za mu iya tsayawa mu yi fito na fito da abin da yake ba daidai ba to idan al'umma ta kai haka to al'umma ta tashi daga aiki ita fa gaskiya da taimakon wanda aka zalunta da taimakon wanda yake mai rauni wannan ba karamin al'amari ne ba a addini shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin sa ingantacce yace ta yaya Allah zai taimaki al'umar da tana ganin ana zaluntar kaskantattunta ko raunananta amma bata taimake su ba ba yanda Allah zai taimaki wannan al'umma tarihin musulunci cike yake in ka duba tarihin sahabbai da alkulafa cike yake da tsayawa kan gaskiya da taimakon wanda aka zalunta kowaye ko ya zalunci lokacin sayyidina Umar wani batsitse ya taka tun daga Misira ya tafi har Madina ya kai karan ɗan gidan gwamnan Misira a wancan lokacin Amru bin al yace ya dafe shi domin sun yi tsere dokinsa ya tsere mushi bayan ya da su yake faɗa da girman kai shi ɗan gwamna ne ya ce a akrami ni ɗan manya ne umar da aka kai mishi ƙara ya aika amru bin al'af da ɗansa su zo yayin da suka zo umar bai yi wata wata ba ya ba wannan talakan bulala ya rama dukan da aka yi mar a gaban mutane umar ya ce daki ɗan manya kamar yadda ya dake ka don kowa ya gani ya dake shi sannan kuma ya ce to babansa wanda dan shi aka dake ka dan yana gwamna shi ma ima bulala talakan nan ya ɗaga ya kalli umar ya ce ni na daki wanda ya dake ni haka ba sai na daki babansa ba sannan umar ɗan khattab ya kalli amru bin al-as ya ce mata ista'abattumun nas har zuwa yaushe za ku rinka bautar da mutane wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara alhali ƴaƴan iyayensu sun haife su suna ƴaƴa domin ita gaskiya ba ta san nasabarka ba ba ta san mukaminka ba haka kore shi ake ko da waye ya zo da shi duk girman shi duk matsayinsa duk wanda ya ba daidai ba ya yi ba daidai ba duk wanda ya daidai duk kafircinsa duk fitsararsa duk fujurinsa a musulunci ya yi daidai kuma za a ce a nan ya yi daidai a musulunci babu alaƙa ni wane ne ɗan wane ne ko ni matsayi na kaza ko kuɗi na kaza duk musulunci bai la'akari da wannan abin da yake la'akari da shi ina aka yi daidai ina ba a yi daidai ba inda aka yi daidai ya tabbatar da an yi daidai kuma wajibi ne musulunci ya tabbatar da musulmi su tsaya tare da masu gaskiya da masu yin son yin daidai domin Allah madaukakin sarki yace ya yi nazi na amanu taqullaha yace wa kunu ma as ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya shi yasa Umar bai yi mujamala ba bai yi shiru ba bai yarda da zalunci ba amma mu yau a wannan zamanin Allah ya jarrabe mu da yawa daga cikin mu ba ma iya bambancewa tsakanin daidai da rashin daidan ba ma iya taimakon wanda aka zalunta ba ma iya kwabar azzalimi mu ƙaurace mushi, shi kansa ya rasa inda zai sa kansa don ya yi zalunci kai ba ma haka ba Za ka wasu daga cikinmu ma suna tsayawa tare da azzalimai su taimake su har suna ganin masu son yin gaskiya da tabbatar da daidai suna musu ma izgilanci sai suka zamanto da su ne wanda duk wata barna da ta gani su suka taimaka aka yi ta kuma suna da kamashanta harshen su ya zama harshen fitina za su zagi kowa don ka taɓa azzalumai, ko ka ce azzalumai ba daidai suke ba za su ga gidan rediyo su zage ka su ga facebook su zage ka kawai don ka ce an yi zalunci sun riga tuni sun zare takubbansu akan dukkan wani wanda yake so a kawo gyara dukkan wani wanda zai ce tsarin da ake tafiya da shi ba daidai ba ne ba Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ce mana wala tarkanu ila allazina zalamu kada ku karkata zuwa waɗanda suke azzalimai fata masakumun nar kuma sai wuta ta shafe su baka samu ko titi ba amma goyon bayan azzalimai daure musu gindi taimakon su zabar su tsayawa tare da su wannan kaɗai ya isa wuta ta shafe ka yadda ta shafe su domin Allah haka yake fata masa nara naru sai wuta ta shafe ku wa malakun min dunillahi min auliya. sannan kuma ba ku da wasu majibinta a gaban Allah koma bayansa sun malatun sarun sannan ba za a taɓa taimakon ku ba a lahira saboda kun tsaya tare da fasikai azzalimai barayi wanda suka rushe al'umma suka rushe ƙasa wannan ayar aya ce mai girma da ta girgiza zuciyar muminai ta tsoratar da ɗan adam kai ya faɗa ramin da ba zai iya fitowa ba ta ja mishi kunne karkata akan azzalumai da tsayawa tare da su da zuciyarsa da kalmarsa da matsayinsa idan kuma aka ce wannan taimaka musu yana nufin yin shuru akan zaluncinsu ba su uzuri kan ayyukansu yarda da ɓarnarsu taimakonsu da harshe ta kowane hanya tsawawa tare da su a kowane matsayi kan min zalimin istakwa da sumkin nas yasa da yawa za ka ga azzalimai suna samun ƙarfi saboda mutane sun musu shuru wa kan min in tasara, da yawa za ka ga ɓarna ta ci nasara domin ta samu wanda za su mata tafi wanda za su wanke ta ta samu wanda suke jin tsoron tunkararsu wa kan min mazlumin ba a hukukahu da yawa daga cikin mutane wanda aka zalunta an salwantar da haƙƙinsa haƙƙinsu don ne domin mutane sun watsar da su sun ji tsoron faɗar gaskiya haka duk yanda kake a rayuwarka kakka da zamanto ne taimakon azzalimai ko ne taimakon zalunci ko ne taimakon ɓarna, ko ne sa ido ana ɓarna. kada ka yi mujamala kada ka sake masu wa ka zama cikin masu wa ƙarya kwaskwarima masu ƙare maƙaryata kada ta miki shaidan akan ɗan uwanka ka daina ɓarna, ba za ka iya ce mishi ba abin nan ba daidai ba ne ba kada ka sance sababi na yaɗa ɓarna, ko na samarwa rashin gaskiya da ɓarna mafita kada ka yi mujamala a akan addininka kada ka yi shuru lokacin da ake cutar da al'umma ake keta haddinsu lokacin da ake kamba ba barna ake aikata ba daidai ba Allah zai tambaye ka a matsayin da kake da akwai kowa sai Allah ya tambaye shi da kaga ana yin kaza kuma Allah ya san ƙarfinka ya san me za ka iya yi to wannan ƙarfin naka da abin da za ka iya yi me yasa ba kai ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi duk wanda ya ga abinci ya canza shi da hannunsa ya canza shi da harshensa ya ƙin shi a zuciyarsa In ƙinsa a zuciya baka goyi baya ba ka shiru ka koma gefe gefe manzo Allah yace wannan shine mafi raunin imani a wani hadisin ya ce bayan wannan babu imani ko da daidai eh, ƙwayan komayya ne to a wannan lokacin da ƙarya ta takudu da ɓata sautin marasa gaskiya maƙiya Allah matsafa azzalumai macuta a ko'ina ya ɗaga kuma ka samu ƙarancin masu nasiha har an samu ma waɗanda suke kambaba wannan ɓarnan suna kare azzalumai ba don wani abu ba kawai don abin da za su samu don su ko don tsoro ko don a ci gaba da yi da su ko don munafunci da yawa haka muka samu al'umma suna aikata wannan aiki manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisinsa ingantacce yace innan nasa izara ra'aw zalim idan mutane suka ga azzalimi falam ya akhudhu ala yadayhi ba su kama hannunsa ba ausaku an ya'ummahum Allah bi iqabin minhu yace saura kaɗan Allah madaukakin sarki ya haɗe su da ukuba gabaki ɗayansu ba wanda zai fita da wanda ya zalunci da wanda bai yi ba mas'uliyar jama'a ta taron al'umma mas'uliya ce mai girma domin su suke canza komai yin shuru akan ɓarna da ƙin faɗar gaskiya shaiɓanun akras duk wanda ya shiru manzo Allah ya ce shaiɗan ne kurman shaiɗan ne wanda bai ji baya gani shaiɗani ne duk wanda yake ganin ana ɓarna ya shiru to ya yi tarayya da barnan a cikin laifin kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa eh ilamu ibn al-qayyim yace ku sani inal wuqufa ma al tsayawa tare da maɓarnata la ya ƙillu haƙuran a nirtikabul baƙule ba ba zai gaza haɗarin aikata shi kansa zalunci bal a ashaddu isman ibn qayyim yace kai tsayawa ma akan tare da ya yafi tsananin zunufi. Ya annaka hina tawaqa'ta wa sakatta yace domin lokacin da kai shiru kai ka ƙyale. kunta sharikan fi dalalati wal fasad ibn al-qayyim yace hakika ka kasance cikin waɗanda suke yaɗa barna da bata fayaman tasma'un ya ku waɗanda suke saurare na ku sani wa alamu anna Allah lan yusami'a min aidi Allah madaukakin sarki ba yanda zai iya ƙyale hannun azzalimi kawai ya zamanto cewa mun tsale gaskiya da kanta azzalimai suna tozartar da ita kuma suna kai mu halata amma har yanzu ba mu farka ba muka san me ya gani. so da yawa duk abin da ya ja mana lalacewar ƙasanmu muka kai ga wannan wannan abin ne rashin sanin gaskiya da wani abokin mu profesa a yagi limamin biyu ce, kullum yake faɗa mana nifaqul ijtima'i yake kiransa yake munafincin al'umma da suka haɗu a kan shi ana ganin ba daidai ba ba za a iya cewa ba daidai ba ne ba wannan kuma a ko'ina a kasuwanni ana aika a shagon ka ana ɓarna ka yi gumce dai ka kalla wataƙila ya dai ka yi tsegumi a wajen gyaran ta kana gyaran babur gyaran mota kana tsanin ana ba mutane su siyo abu sabo su wanke tsoho su sa ta yi gum wai ba ruwana sai dai tsegumi kana gani ana algus a unguwa ana cuta ana abin da ba daidai ba kana ganin mutane suna shiga suna fita suna aikata sai da kwaya wiwi da ne suna yi ana sayarwa ne awara a zaune tana sayar da wiwi yan layi kun sani amma ba wanda zai zai faɗa wani ko ma ku taru ku tashe ta muna gani yasa muna kallo al'ummar mu ta lalace amma da al'ummar mu ba haka take ba a layin nan wannan layin na masallacin nan muna yara mun san mutum ɗaya ke maganin duk wani yaro a layin nan alhaji ibrahim dan wanzam allah ya ji kansa ya zane mu bila hantin kuma ba dangin iya na baba kawai zaman unguwa ne amma iyayenmu ba su taɓa ɗaga wasu, suka ce don ya zane ni da mun gan shi a guje muke fita mu shige gidaje haka da ake wannan fa da tawa kenan ta shekara arba'in baya ina waɗanda za su ce da ɗinsu ta shekara sittin baya kowa mai tsoratarwa ne a unguwa ba wanda ya isa yawa mutane ɓarna al'umma suna kallo. Na su kira sallah duk yadda ka ga yara da bulala ku tashi ku tafi sai na banganta a masallaci ba muna rantsuwa mun je ba dangin iya kawai zaman unguwa haka kowa yake gyara al'umma in mutum ya zo wucewa unguwa bai sani bai ga yara suna yi zai tsaya ya jajabtar da su ya hukuntar da su kuma iyayensu in suka fito sai dai su ce Allah ya ma albarka mun gode aikin kowa ne tarbiyya amma muka haɗu yanzu nifaqul istima'i ɗan wanka ma baka isa kamar magana ba sai wani ɗan kama matarsa ta matarka ta hana shi yi mishi hukunci kana ji kana kallo in ka taso ta taso sai dai ka fita daga gida to wannan shiru akan ɓarna da taimaka maɓarnata. Yau duk abin da yake gashi nan matsaloli ta ko'ina wannan kawai shimfiɗa ce juma'a mai zuwa za mu yi tafsirin wannan mu bi dafi daki barnan mu musamman shiru a kan barnan da tafi kowace haɗari shine barnan shugabanni wa'annan maɓarnatan wannan kashi casa'in da tara cikin ɗari maɓarnata ne pdp su da apc su nnpp su da adc su abgas su da crp su labour su da sdp su casa'in cikin ɗari maɓarnata ne muna kallo za su halakar da mu yau ƙasar da yanda ta zama janar birgediya janar ana kashe shi ban taɓa jin wa'yan ta'adda suna bidiyo kuma suna yaɗa sun kashe birgediya janar a ƙasa saura matsayi ɗaya ko biyu ya ƙure aikin soja an kashe shi kuma ya yi awanni yana waya yana kira gashi a ɓoye a zo a kawo mal an kashe bataliyarsa ga shi a koyi a zo a kawo musu sauki amma har yan ta'adda suka neme su suka kashe shi to ni kuma wa kai wa ƙasa ta tashi daga aiki janar na soja captain captain na soja an kashe su an zuba mu a jeji ba a ba su makaman kirki ba ba a ba su umarnin buɗe wuta ba ba a ba su komai ba ana kashe suka ne ƴaƴan fari muna ji muna kallo wai muna da majalisar dokokin tarayya da sanatoci da ministoci da gwamnoni muna ji muna kallo yau duk abin nan da muke faɗa ana yi yau gashi harin yan bindiga kanan ma yau gasu a shanono kai bal jiya ma zuwa shekaran suwa, gasu a gulu gulu rimin gada lokal gannan ta tsare yau gasu a rimin gada sun kawo hari nawa ne daga nan Kano zuwa Rimin Gado unguwa ce kawai ni ya rage kullum muna faɗa muna ɗaukan abin nan da wasa sai an hana mu zaman garin mu. yanda aka tafi na ƙauye sai an tashe mu na birni ko muna ji muna kallo har yanzu akwai wanda zai ɗaga yana kallon APC ko TDP ko ABGA ko ta tsiya yake yi da ta barna tana tahowa mutane suna kallo har yanzu ba mu ji ba sun haɗa kansu sun zubar da diskancin gabarsu na siyasa sun tinkari abin da yake na hakika na societinsu har yanzu suna nan rigima suke akan sarki rigima suke akan gandu da kwankwaso rigima suke akan shekarau da waya har yanzu rigima ake akan pdp da apc faɗa wanda faɗan nan da suke yi a tsakaninsu da sun barke sun yi faɗa a kan ɗan ta'adda sun haɗu shi suka yaƙa da yanzu sun gama da ta'addancin amma ba wannan ne a gabansu ba domin yawancinsu da ta'addancin suke cin moriyar al'amura sun sayar da mu a turawan yamma kuma ba laifinsu ba ne ba laifinmu ne ya za mu gane laifinmu sai juma'a mai zuwa insha Allah za ku gane ku ne mu ɗin nan dai talakawa mu ne matsala mu ne mu ne Kai, I am sorry to say, mu ne ‘yan iska. I am very sorry to say. Amma ya za ka yi, mu ne wulaƙantattu, mu ne ba mu san mutuncin kanmu ba. Mu ne dabbobin tumakan da muka ɗaure a gidajenmu sun fi mu amfani. Talauci hauka ne, ƙasa nawa ake talauci, amma ba su zama an abi a yarima a sha kiɗa ba. Kuma yadda za ka gane matsalar mu ce sai mun zo mun yi bayanin menene matsalar tamu mu muka taimaka kowa mu muka taimaka gwamna ya zama gwamna kuma tun sauran an 27 din nan da take zuwa mu suke jira mu ƙara tsora su a kujeru waɗannan mabarnatan sanatocin waɗannan mabarnatan ref-ref da yawa daga cikin su waɗannan mabarnatan gwamnonin da yawa daga cikin su waɗannan mabarnatan shugabannin kuma suna jira tun sauran an 27 mu fito mu ƙara tsora su kuma za mu ɗora su ɗin domin dabbobi suke wa mulki ba mutane ba Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka adaza mana da agazawarka Allah ka kawo mana ɗauki ya zan jalal wal ikram ubangiji maɗaukakin sarki ka kawo mafita ya Allah duk wanda yake nufin da sharri Allah ka mai da sharri a kansa duk wanda yake nufin mu da taɗewa Allah ka taɓar da shi Allah duk mai son taimakon mu a cikin shugabanni mai kishi wanda yake jin zafi bayan da zai yi ya Allah ka yawaita irinsu a cikin siyasa Allah ka yawaita irinsu a cikin shugabanni ya Allah duk wanda yake da zil ɗin al'umma a zuciyarsa Allah ka taimake shi ka bashi matsayi kuma ka bashi iko ka bashi dama ya zal jalali wal ikram Allah ka taimaki mutanen kirki a cikin mu Allah ka taimaki masu gaskiya a cikin mu mabarnata ya Allah Allah kada ka taimake su Allah duk mai son Allah ka tsare mishi kujerarsa duk wanda kujerarsa Se a gaban shi ya Allah ka karya kujerar ka tafiyar da shi ya zan jalal wal ikram Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai uwar mahaifiyar babban malamin mu Alhaji Alasan ko malam Alasan Bebebi da Muhammad daidai da ta rasu jiya aka jana'izar ta muna addu'a Allah ya jiɗanta, Allah ya gafarta mata Allah ya jikan dukkan ƴan uwa musulmi da suka riga da gaskiya Allah ce mace su ya haskaka kabarin su Allah in ta mu ta zo Allah ka sa mu mutu da kyau da imani Allah ka amshi mu muna kan gaskiya ka amshi mu muna kan imani Allah ka sa mu cika da imani ya zal jalal wa ikram wa qumu li salatikum yarhamukumullah